Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Halo Graba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi a wannan ranar ɗaya ga watan ɗaya na shekarar 2018 barkamu da shiga sabuwar shekara. Masu iya magana dai sun ce waiwaye shine adon tafiya kamar yadda muka saba yi da zarar shekara ta ƙare mukan duba baya mu kawo maku kaɗan cikin abubuwan da kuka ji a shekarar da ta gabata. A shekarar 2017 mun fara shekarar ne da batun kasafin kuɗi. Dr. Lawan Habib Yahaya wanda zai mana tsokaci game da ma mai kasafin kuɗin na gwamnatin tarayyar Najeriya na bana ya kunsa dokta salamu alaikum wannan kasafi na tattalin arzikin ƙasa abu ne muhimmi wanda dukkan da wanda ya damu da tattalin arzikin ƙasa da wanda bai makarance shi ba hatta mutum da yake kan titi duk sanda aka ce za a magana kunshin tattalin kasafin kuɗi yana mai da hankalinsa a ya gane wato na farko dai shi kasafin kuɗin bana ya ɗan daɗa haurawa akan wanda aka yi shi wanda ya gabace shi kuma har yanzu kusan ba a gama ƙari na shekarar shekarar ta gabata ba wato 2016 saboda haka har yanzu yana kai to amma duk da haka wannan bai hana gwamnati ta shirya wani kamar yadda ake al'ada a farkon shekara ta bawa majalisa abin da take tunanin za ta kashe ba wanda a bana tana tunanin za ta eh, kashe eh, tiriliyan bakwai da 298 wato triliyan bakwai da biliyan 298 a tunaninta to wato tiriliyan biyar da digo ishirin da tara ana tunanin gwamnati za ta samo shi wanda za mu yi magana ta ina take tunanin za ta samo shi a tiriliyan biyu kuma da digo biyu da sittin da tara shi kuma wato wanda ike nuna kaman kashi talatin da ɗaya da digo tara daga giɗi ne wato ma'ana bashi ne za a samu shi abin la'akari da shi a ciki shine mai wato kuɗin da ake samu daga mai zai ɗan ragu wanda zai koma tiriliyan ɗaya da ɗigo wanda kuma idan ka hada sauran hanyoyi wanda ba na mai ba tsakanin haraji da kudaden fito da sauransu za su ba da tiriliyan biyu da digo casa'in da bakwai wanda ya nuna cewa a aƙidar gwamnati na tunanin ta rika ɗan gocewa daga mai ta dinga ɗan zare kanta tana ƙarfafa waɗansu hanyoyi a wannan shekarar tana so ta tabbatar da wannan hanyar saboda haka sai ya zama cewa ta inda za a samu kuɗaɗen ba zai dogara cokan akan mai ba mai ya fara rage rawarsa to a cikin waɗannan kaso ɗin kuma ta rarraba su kaso hudu akwai biyan basussuka da za a yi wanda zai ɗauki kusan tiriliyan ɗaya da dugu sittin da shida sannan akwai kuma kashe kuɗi na yau da gobe wanda zai ɗauki tiriliyan biyu da dugu tara sannan akwai kuɗaɗe da za a ba wa waɗansu manyan ma'aikatu masu cin gashin kansu kamar ma'aikatar zaɓe inec kamar inec da judiciary wato ma'aikatar shari'a ah, da nas wato assembly waɗannan kuɗin su zai eh, za su ci gashin kansu na kamar biliyan 419.6 to sai kuma abin da ake kira capital expenditure wato ah, kuɗaɗen da gwamnati za ta kashe wajen mahimman ayyuka na ƙasa wanda shi kuma ya ɗauki ah, triliyan biyu da ah, wato kamar kashi talatin na bajet ɗin an shirya shi ne akan a yi amfani da shi wajen mahimman ayyuka da shekarar ta yi nisa mun duba illar cin hanci da rashawa ga tattalin arzikin ƙasa. Dr. Nasiru Adamu Ali kotun tarayya a Abuja ta yanke hukunci akan karar da aka gurfanar da Justice Ademola cewa cajin da ake masa wurin ashirin dukkaninsu ta yi watsi da su. Da me hotun ta dogara ne ta ɗauki wannan mataki? Wato in ka lura shi wannan caji da aka yi wa shi justice ademola caji ne da yake danganci misali cin hanci da rashawa da kuma mallakar makami ba bisa ka'ida ba bindiga kenan ita kotu shine abinda kotu take cewa cikin wato caji goma sha takwas da aka yi masa ba ta ga dalili ma da za ta kira ademola ya kare kansa ba ma'ana shaidar tuhuma ba ta tsaya ba babu hujja ba ta cika na amma kira shi eh, wato shaidar tuhum a tuhume shi da wannan wato waɗannan caji da ake masa baki abin da suke yi haka ne abin da take cewa shine wato akwai abin da kira prima facie case prima facie case kamar abin da ta shine wato akwai dalilin mutum a tuhume shi a gaban kotu kuma kotu ta ji ba a sansa ma'ana ya kare kansa to abin da kotu take cewa daga bincike da ta gani da aka yi da shaidu da aka gabatar mata cewa duk waɗannan ba su nuna wata hujja kwakwara ba da za ta sa kotun nan da ce justice ademola shigo ka kare kanka ma'ana cajin nan biya tashi zancen banza wato da hira ce kenan abin da suke nufi su ce kenan saboda haka ka an ce prima fashi kes ma'ana babu dalilin da za a ci gaba da tuhumar mutumin nan har ta kai ga wato ya zo ya faɗi nasa ba'asin ba ma a kai ga wannan ba abin da ku take cewa babu hujjar da zan ci gaba in ce mai shari'a zo ka kare kanka dama duk shari'a irin wannan wato akwai irin waɗannan ƙa'idodin ita sai kotu ta bi su a kana ji idan aka tuhumi mutum gaban kotu yayin da masu gabatar da kara suka rufe kawo da su shi wanda ake tuhuma yana da abubuwa guda hudu da zai a gaban kotu yana da dama ya soki ainihin shaidar yana da dama ya yi abin da ake na nuclear submission abin da yake nan yanzu cewa babu ma dalilin da za a saurare ni ba hujja zancen banza ce yana da dama ya ce kai ni na jingina ke tsina ma kacokan da shaidar da su masu ƙara suka kawo ma'ana ƙaran nan da aka kawo kai ni shaidar ma ni nisa goyi baya kaji na uku sa nan ɗaya kuma yana da dama ya shiga ya buɗe shaidarsa ya kawo shaidarsa a sallame shi to wannan ɗaya daga to ɗaya cikin to ɗaya daga cikin suka ɗauka shi ne suka ce kai mu abin da muke cewa shaidan nan da su masu gabatar da ƙara suka kawo bata bada bata nuna wani amma da ya cancanci ne da ake tuhuma wannan kuma tana samuwa ne in kaga haka ko binciken 'yan sanda ba a yi shirin da ya kamata ba ko dama tun asali kesin yana da rauni ko kuma wajen gabatar da kara an samu matsala ko kuma ɗaya da ce halin najeriya son zuciya shigo ciki a ƙarshe sai batun farfado da kwangilar gina babbar tashar wutar lantarki a tsaunin mambila da aka fara shekaru arba'in da suka gabata amma sai gwamnatin yanzu ce ta fuskanci aikin gadan-gadan ya kake kallon wannan kwangila na batun wutan mambilan nan to wannan labarin generation company na Mambila Power Plant da aka sa wa hannu babban rufin asirin samun wadataccen wutan lantarki kenan a wannan ƙasa tamu Najeriya. Saboda a kowane lokaci mafi yawa daga cikin ƙarfin wutan da ake samu a wannan ƙasan daga hydropower plant da ake da su a wannan ƙasan su suke taimakawa ana samun wannan ya daidai gwargwadon da ake samu sabili da manya-manyan power plants da ake da su wanda suke amfani da gas saboda halin da muka samu kanmu sai a nemi gas a rasa in ko aka nemi gas aka rasa to dole sai a koma wa hydro saboda haka wannan gaskiya babu labarin da ya fi wannan daɗi kuma duk siyasa-siyasa da ya faru a shekara arba'in da biyar da suka wuce allah cikin ikonsa ya zo ya tabbatar da wannan labari da zai taimaka ya kawo ci gaban ƙasar najeriya ta hanyar samun wadataccen wutan lantarki To bari dawo gare ka Dr. Usman Muhammad kai ne wanda zan ce mai nazari akan al'amuran yau da kullum yaya kake kallon wannan kwangila da aka ce an kusan ma shafi shekaru 45 ana batun shi a wannan kasa kuma ga yadda ƙasa take cikin yanayin kakanuka yi a bangaren wutan lantarki. To Madina alhamdulillahi yadda ma dakin jan ya faɗa mutum ne wanda yana cikin wannan aiki fiye da shekara talatin kuma Allah ya bashi sani akan wannan al'amari kusan shekara na arba'in ina shan wahalar wutar lantarki akasarinmu yan hamsin hamsin da wani abu babu shakka mun sha wahalar wutar lantarki kuma ki duba wannan yarjejeniya tun 1972 aka nemi kafa shi amma bai samu ba sannan wannan din da za a yi na jikin ce kusan wata 72 za a yi ana yi kuma a hakan za a samu megawatt dubu uku da hamsin gaskiya wannan abun farin ciki ne abun kuma a jinjina wa gwamnatin buhari ne saboda idan sun yi abin yabo dole ne a yaba musu kawo wannan nexim bank din da 'yan china su yi wannan aiki babu shakka abin alfahari ne to amma ba za mu zauna ba a saki wannan aiki ya zama kaman aiki ne wanda idan wannan gwamnati ta shuɗe ko bayan shekara hudu waya Allah ko bayan shekara takwas za a zauna kuma a yi da na sani a nadama a ce me yasa aka bayar. Jama'a ƙarshen waiwayen kenan da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a shirye mu na wannan shekarar. A madadin da waɗanda kuka ji muroyinsu ne Salo Garba ke cewa ku huta lafiya da kasancewa cikin alherin Ubangiji a wannan shekarar ta dubu biyu da sha takwas. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.